رحيم لا sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirinsa na rana. Zagaye na biyu kenan a jirin shirye-shiryen da muka sabuka muku a kowace rana. To da yardar Allah shirin shirye-shiryen da muke dauke da sun hada da labaran duniya sai kuma sharhin bayan labaran. Daga nan akwai mu dauke da shirin na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Bayan hakan akwai shirin na mu koyi harshen Farisanci. shiri wanda ke bada darsa game da abin da shafi harshen farsanci a tarjama da kuma hausa muna kuma ɗauke da shirin nan na tarbiyyar iyali wanda ke tattaunawa da malamai game da abin da shafi tarbiyya ta yara da kuma ta iyalai sai kuma shirin nan na don matasa daga nan kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare to waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku da fatan za a kasance tare da mu. To tare da sallama masu sauraro zirin shirye da muke ɗauke da nan tafe bayan labaran duniya. Akalla Falastinawa 97 ne sojojin Isra'ila suka kashe tun bayan da jirin tsake ta buɗe wuta ta fara aiki. Tsohon shugaban ƙasar Faransa Nicolas Sarkozy ya fara zama gidan yari na shekara biyar a gidan yarin Lasante da ke tsakiyar birnin Paris. Iran da Iraki sun buƙaci duniya da ta dakatar da kisan kyashin da Isra'ila ke yi wa Falastinawa a Gaza. Tun su kuma ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka Agadis. Ƙasashen Iran da kuma Iraki sun buƙaci duniya da ta dakatar da kisan kiyashin da Isra'ila ke yi wa Falastinawa a Gaza. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Arrakci da mai baiwa kasar iraki shawara kan harkokin tsaro kasim al-araji sun buƙaci kasashen duniya da su dakatar da kisan gillar da gwamnatin isra'ila ke yi wa falastinawa a zirin gaza al-araji wanda ke jagorantar wata tawagar jami'an tsaro a kasar iran ya gana da arakci a yammacin jiya litinin inda suka yi musayar ra'ayi da kuma eh, wato tattaunawa kan hanyoyin inganta haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu da kuma tattauna halin da ake ciki a Gaza da kuma Lebanon. Dukkan jami'an biyu sun bayyana damuwarsu kan yadda Isra'ila ke ci gaba da keta irir tsake ta buɗe wuta a Gaza. Sannan sun buƙaci ƙasashen duniya da su ɗauki matakin dakatar da kisan kyashin kisan kyashin da kuma laifukan da gwamnatin mamaya ke yi wa al'ummar Falastinawa tare da tabbatar da isar da kayan agaji na jin kai. Rakti ya bayyana kyakkyawar alaƙar da ke tsakanin Tehran da kuma Bagadaza. daga dukkan fannoni inda ya jaddada buƙatar ci gaba da tuntuɓar juna da ƙarfafa haɗin gwiwa kan harkokin tsaro musamman a fannin kula da kan iyaka al'araji ya kuma yi wa rakti bayanin ci gaban da aka samu wajen aiwatar da yarjejeniyar tsaro ta tsakanin iran da kuma iraki yana mai jaddada aniyar bagadaza na ci gaba da dakatar da ita wato tabbatar da ita ya yaba da haɗin kai da tsayin daka da al'ummar iran suke da shi wajen tunkara wuce gona da iri na kasashen waje yana mai tabbatar da cewa iraki ba za ta bari a yi amfani da yankinta wajen yin barazana ga 'yancin kai ko tsaron ƙasar iran ba bangarorin biyu sun ƙara jaddada bukatar haɗin kan kasashen musulmi wajen tunkarar manufofin wuce gona da iri na isra'ila bayanai daga palestine na cewa akalla palestinawa bakwai ne sojojin isra'ila suka kashe tun da wato tare da jikata wasu 230 tun daga lokacin da rijiyar tsage ta buɗe wuta ta fara aiki a gaza a ranar 10 ga watan oktoba a cikin wata sanarwa da ofishin yada labarai na gwamnatin gaza ya fitar ya ce 'yan mamayar sun aikata laifuka tamanin tun bayan ayyana tsage ta buɗe wuta wanda hakan ya saba wa dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa laifukan sun hada da harbin bindiga kai tsaye kan fararen hula da gangan da kuma kama fararen hula a cewar sanarwar sojin isra'ila sun yi amfani da motocin soji tankunan yaƙi da aka jibge a gefena da kuma wuraren zama da jirgai marasa matuka lamarin da ke tabbatar cewa isra'ila wato bata bi yarjejen tsakai ta buɗe wutar ba kuma tana ci gaba da manufofinta na kisa da ta'addanci akan mutanenmu gwamnatin gaza ta ɗora wa sojojin isra'ila alhakin keta hakkinsu tare da yin kira ga majalisar ɗinkin duniya da ɓangarorin da suka shiga tsakani wajen cimma yarjejeniyar da su ɗauki mataki cikin gaggawa kan hakan a ranar goma ga watan oktoba ne yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta tsakanin ƙungiyar falastinawa ta hamas da isra'ila bisa shirin da shugaban amurka donald trump ya gabatar ta fara aiki yarjejeniyar dai ta tanadi janye sojin isra'ila a hankali da musarar fursunoni da shigar da kayan agaji cikin gaggawa na yarjejeniyar nufin kawo ƙarshen yakin shekaru biyu da isra'ila ta yi kan gaza wanda ya sanadin mutuwar falastinawa sama da dubu takwas tare da ronan ta kusan dubu da saba'in tare da lalata mafi yawan ababen more rayuwa na gaza wani rahoto da hukumar kula da birane ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar undp ya nuna cewa kashi 80 cikin 100 na gaza gidajensa sun ruguje kuma zai yi wahala a kai ga zai ɗauki lokaci kafin a kai ga gyara muhallan da ke cikin zirin tsohon shugaban kasar faransa nicolas sarkozy ya fara zaman gidan yari na shekara biyar a gidan yari la santé da ke tsakiyar birnin paris an same shi da aikata laifin hada baki wajen samun kudaden yakin neman zabensa na shekarar 2007 daga tsohon shugaban kasar libya mu'ammar gaddafi sarkozy ya musanta aikata laifin kuma ya nemi a sake shi daga gidan yarin yayin da yake neman ɗaukaka kara wannan dai shine karo na farko a tarihin jamhuriya ta biyar a faransa da wani tsohon shugaban kasar zai yi kwana a gidan yari magoya bayansa sun taru da sanyin safiyar yau a wajen gidansa da ke birnin paris a shafin sanar zumunta ya yi wa magoya bayansa alkawarin cewa gaskiya za ta yi nasara za a tsare sarkozy wanda yake da shekaru saba'in a sashen keɓatattun wato fursunoni a tarihin faransa shugabanni biyu ne kawai suka taɓa zuwa gidan yari kafin shi da suka haɗa da philip petain wanda ya yi haɗin baki da jamusawa a lokacin yakin duniya na biyu da kuma sarki louis na shida kafin a kashe shi To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Kasar Equatorial Guinea ta zargi Faransa da karan tsayewa zaman lafiya a kasar. Mataimakin shugaban kasar Equatorial Guinea ne Teodoro Ngema Obiang Mange ya yi tar da tsarin Faransa na neman wato na neman ta da wato yunkurin kawo cikas ga zaman lafiya wa kasar. a wani saƙon da ya wallafa a shafin x faransa na goyon bayan 'yan tada zaune tsaye ta hanyar tunzura su da su kawo cikas ga zaman lafiya in shi mataimakin shugaban kasar a wani lamari da ba a saba gani ba mun yi watsi da manufofin tsotsoron ra'ayi da jamhuriyar faransa ke bi don tada zaune tsaye a kasar mu kamar da ta yi a sauran kasashen afirka kamar mali nijar da kuma burkina faso da dai sauransu a equator guinea ecuador dai ƙasa ce da ke magana da harshen ispaniya a afirka ta tsakiya kuma ta kunshi ɗimbin arzikin man fetur a yemen dubin dubatar mutane ne suka fito tituna na birnin sana domin jana'izar babban hafsan hafsan sojojin ƙasar laftana janar muhammad abdulkarim al-gammari wanda aka iya shahadarsa a ranar isra'ila ta kai a ƙasar a watan agustan da ya gabata taron dai ya nuna matukar haɗin kan al'ummar ƙasar da suka fito daga sassa daban-daban na birnin kamar na birnin ƙasar da larduna daban-daban tare da manyan jami'an soji da wakilan gwamnati jama'a na ɗauke da wato hotunan marigayin janar ɗin tutocin ƙasar yemen da tutoci masu nuna goyon baya ga gwagwarmayar palestinu da kuma yin allah wadai da harin amurka da isra'ila tasar almayadin ta bayar rahoton cewa dubun dubatar 'yan ƙasar ne suka halarci zana'izar yana mai nuni da irin yadda jama'a ke girmama shahid algamari a cikin wata sanarwa da aka watsa ta gidan talabijin a ranar alhamis da ta gabata rundunar sojin yemen ta sanar cewa janar algamari ya yi shahada yayin da yake gudanar da ayyukansa na goyon bayan palestinu sanarwar ta kuma jijjina mishi da kuma abokansa a matsayin mujahidai wato mujahidai masu tsayin daka waɗanda suke da himma da gogewa kasar yaman dai ta kwashe kusan shekaru biyu tana kai har-hare wato isra'ila a matsayin nuna goyon baya ga al'ummar palestinu da suka fuskanci ukuba da kuma hararen kisan kare dangi daga gwamnatin isra'ila to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To marilla masu sauraro bayan da aka shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da zamu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum. Muna tafi da shirin ko kun san bayan sa akwai shirin mu koyar harshen Farsanci daga nan sai tarbiyar iyali bayan haka akwai shirin na don matasa daga nan sai muryoyin masu saurare. Amma kafin nan ga sharhin bayan labarai. sharhin zai dubi ne dangane da yadda ake kallon makomar kasashen nahiyar afirka musamman waɗanda ba shi makatutu da kuma yadda hakan zai yin tasiri ga makomar tattalin arzikin waɗannan kasashe da kuma illar da take tattare da hakan ga tsare-tsaren su na kasafin su na cikin gida musamman gudanar da ayyukan jama'a ɗaya daga cikin manyan matsaloli wanda kasashen afirka suke fuskanta ita ce rashin tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe wadda ta siffanto da hauhawar kuɗaɗen ruwa biyan bashi mai nauyi da kuma sauran sharɗa na karɓar kuɗaɗen bashi tabbas idan ba magance irin waɗannan matsaloli na kuɗaɗe ba burin tarayyar afirka wanda take da shi na neman samun adalci da daidaito ba zai tabbata ba babban taron baya-baya na tarayyar afirka ya ɗauki taken adalci ga 'yan afirka masu nasaba da afirka ta hanyar biyan diya wanda kuma ya bayyana buƙatar gaggawa wadda ake da ita ta yin adalci akan rashin adalcin da nahiyar afirka ta fuskanta a tarihi sai dai tattaunawa a kan biyan diya dole ne a aiwatar da shi tare da bincike mai zurfi a kan yancin gashin kai na tattalin arziki da kuma nuna bambanci wanda ake yi wanda yake kawo cikas ga harkokin tattalin arziki na kasashen nahiyar afirka tabbatacciyar hanya ta samar da kuɗaɗe ginshiƙin fafutuka wanda kuma tarayyar afirka take yi ne wajen neman adalci da daidaito afirka ita ce nahiya wadda ta fi kowace nahiya karɓar kuɗaɗen bashi daga waje sannan kuma takaitaccen hanya ta hada hadar kudade ɗaya ce daga cikin manya-manyan matsaloli waɗanda suke yin tasiri ga hauhawar kuɗaɗen ruwa saboda gwamnati tana amfani da kaso mafi tsoka na kudaden shigarta ne wajen biyan bashi tana barin ɗan sarari ne kaɗan wajen ƙoƙari na zuba jari domin kawo ci gaba wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa kasashen afirka 25 sun fi kashe kuɗaɗe akan biyan bashi wanda suka karɓo daga waje fiye da ayyuka na kiwon lafiya a tsakanin shekarun 2019 zuwa 2021 a kalar kuɗaɗe shi ke haddasa rashin samun isassun kuɗaɗe na gudanar da ayyukan rayu ƙasa musamman ma dai ilimi da kiwon lafiya da ayyuka na jin daɗin jama'a bugu da ƙari akan haka hauhawar kuɗaɗen ruwa yana taimakawa bashi taro ya yi katutu akan ƙasashe galibin ƙasashen afirka ba su da maki mai yawa a ma'aunin karɓar bashi abin da yake haddasa hauhawar kudaden ruwansu shine ta'azzara harkar zuba jari yanayin a yawancin lokuta yana sa wa bashi ya yi wa ƙasa katutu inda ƙasashe suke kokowar biyan basussuka waɗanda ake bin su a cewar bankin duniya fiye da rabin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi a nahiyar afirka a halin yanzu watakila bashi ya yi musu katutu ko kuma suna fuskantar bashi mai nauyin gaske wanda kuma yanayin matsin tattalin arziki a duniya da kuma shugabanci mai rauni suna ƙara ta'azzara tsarin bashi a kan zamantakewa da harkokin raye ƙasa a bayyane suke sauya akalar kuɗaɗe ga biyan bashi yana taƙaita zuba jari ga fannonin bunƙasa ayyuka masu dogon zango da kuma katsibin ƙasar tattalin arziki da kuma ta'azzara matsaloli na zamantakewa hakan babbar illa ce musamman ga nahiyar afirka da matsayin talauci yake ƙara karuwa a kowane lokaci idan ake la'akari da alƙalin waɗanda ake fitarwa ta fuskacin ayyuka waɗanda gwamnati suke gudanarwa domin bunƙasa ƙasa da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki hukumomin kuɗaɗe na duniya kamar hukumar bada lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya a galibi lokuta suna kakaba sauye-sauye masu nasaba da kasuwa ta yi halinta kawai a matsayin sharaɗin bayar da tallafi ga ƙasashe masu tasowa daga ciki har da nahiyar afirka waɗannan sauye-sauye galibi dai sun haɗa da matakan da ake ɗauka na tsuke bakin a cihu da kuma miƙa cibiyoyin walwalar jama'a ga 'yan kasuwa da kuma manufofin janye tallafi a matsayin sharɗa da ake baiwa ƙasashe kafin a basu suka an yi suka matuƙa kan manufofi na kyale kasuwa ta halanta saboda mummunan tasirin da hakan yake haifarwa akan rayuwar zamantakewa ta al'umma wanda kuma hakan ya haɗa da karo talauci rasa ayyukan yi wanda hukumomi na gwamnati masu rauni suke fuskanta bincike ya alakanta ajindar masu aƙidar kyale kasuwa ta kanta wajen kawo koma baya matuƙa ga cin gajiyar demokuraɗiyya a nahiyar afirka saboda 'yan ƙasa da yawa suna ganin an katange su daga romo na demokuraɗiyya idan shugabannin afirka za su yi nasara wajen tabbatar da adalci ta hanyar bayar da diya wasu masanan suna ganin cewa dole ne su yi amfani da mataki mai fuska biyu ɗaya shine magance rashin adalci wanda aka tafka a baya wanda kuma hakan yana da babban tasiri wajen haifar da dukkanin matsaloli da kasashe suke fuskanta musamman a nahiyar afirka ta fuskacin tattalin arziki bugu da ƙari kan haka dole ne gwamnatocin kasashen afirka su mahimmantar da nemo wasu hanyoyi na samar da kudaden shiga ba hanyar karbar bashi da kasashen ƙetare ko kuma cubiyoyin kudade na ƙasa da ƙasa ba musamman ma dai karfafa hanyoyi waɗanda za su samar da haraji ga ƙasa da kuma ɗaukar matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da wasu hanyoyi wanda gwamnati za ta zama mai cin gishin kanta da kuma bunƙasa sana'o'i a tsakanin jama'a ƙarfafa yadda ake tafiyar da cibiyoyin kuɗaɗe na gwamnati da kuma kyautata gaskiya a matakan karɓar bashi shi ma zai taimaka matuƙa wajen tabbatar da cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wurin gudanar da ayyuka waɗanda suka cancanci a aiwatar da su domin bunƙasa ƙasa da kuma ci gaban al'umma ba tare da yin almubazzaranci ba. wata sabuwar dabara ta tunkarar tabbataccen hanya ta samar da kudade ita ce matakin da wasu daga cikin kasashen afirka suke ba muhimmanci a halin yanzu na neman a yafe musu sukan da gwamnatocin da suka gabata suka ciwo domin yin amfani da damar wajen bunƙasa harkokin tattalin arzikinsu da kudaden da suke samu a halin yanzu da kuma yin hidima ga al'umma wani kuma tabbas tarayyar afirka ta yi amfani da wannan damar wajen gabatar da wannan korafi ga manyan cibiyoyi na kudade na duniya musamman ma asusun bayar da lamuni da kuma bankin duniya da kuma ake ganin hakan zai iya yin tasiri ta wasu bangarorin amma babban abin da masana suke ganin cewa yana da matukar muhimmanci a bayar da hankali a kansa shine tabbatar da cewa an yi adalci da kuma daidaito wajen tafiyar da al'amura da suka shafi tattalin arziki a cikin kasashe da kuma magance matsalan nan ta cin hanci da rashawa a cikin kasashen nahiyar afirka ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 21 ga watan oktoba shekara ta 2025 wanda ya daidai da 28 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 192 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan oktoban shekara ta 1833 aka haifi alfred nobel wani masanin ilimin kimiyyar lissafi dan kasar ingila bayan kammala karatun jami'a nobel ya gudanar da gwaje-gwaje da dama waɗanda sa kai shiga gano sinadarin dynamite wanda ake amfani da shi wajen harhaɗa bambamai da kuma fasa duwatsu saboda karfin tarotsewarsa amma saɓanin yadda alfred yake zato gwamnatocin duniya su rika yin amfani da wannan ilimi da ya gano wajen kera makamai waɗanda suke kashe dubin dubatar mutane a yaƙe-yaƙe saboda haka alfred nobel kafin da ya bar wasiya kan cewa a rika ɗaukar dala amurka miliyan guda a kowace shekara a bada kyauta ga waɗanda suka yi fice a abubuwan da suka shafi zaman lafiya da kuma ilimi mai amfani ga mutane nobel ya yi wannan wasiyar ne domin karfafa zaman lafiya da kuma yin bincike mai amfani ga al'ummomin duniya amma daga bisani kyautar ta nobel ta ɗauki salo na siyasa inda manyan ƙasashen duniya 'yan jari hujja suka yi tasiri a cikin lamarin bayar da kyautar nobel a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan oktoban shekara ta 1960 kasar somalia ta samu 'yancin kanta kasar somalia dai tana gabashin nahiyar afirka kuma fadin kasar ya kai kilomita murabba'i 639,657 sannan kuma harshen mutanen kasar shine yaren somali da kuma larabci kamar yadda kuma wannan rana take a matsayin ranar kasa a kasar somaliya kasashen italiya da ingila ne dai suka fara yi wa somaliya mulkin mallaka a lokaci guda kuma a lokaci guda ne suka bai wa kasar 'yancin kanta a rana irin ta yau masu saurare ko kun san cewa shekaru 800 da tara da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan rabi'u thani na shekara ta 638 bayan hijira abubakar muhyiddin muhammad wanda aka fi sanin sa da ibn al-arabi fitaccen malamin irfani ya rasu a birnin damascus na syria an haife shi a shekarar 560 bayan hijira a kasar andalus wato kasar spain a halin yanzu bayan karatu mai yawa a bangare daban-daban na ilimomin addini ya dukufa matuƙa wajen kare kansa da kuma shirya da ruhi ibn arabi ya yi bulaguro zuwa wasu kasashe da garuruwa daban-daban waɗanda suka hada da tunisia makka bagdaza da kuma aleppo sannan kuma ana girmama shi da karrama shi a ko'ina a duniya a matsayinsa na masanin irfani malami ne kwararre wanda aka ambace shi a wasu madogararsa dangane da wasu matsaloli wanda hakan ya hada da bangarorin irfani da ma wasu ilmomin baya ga kuma ya rubuce-rubuce masu tarin yawa a bangarorin ilimin hadisi da ilimin tafsiri mafi shahara da gaske littafansa dai shine littafin nan na tafsirul kabir wanda shi kadai ya kunshi mujalladai masu tarin yawa daga cikin wasu ayyukan a bangaren rubuce-rubuce wanda ibn al-arabi ya yi a lokacin rayuwarsa har da fitaccen littafin nan na fusulul hikam wanda kuma yana ɗaya daga cikin littafai waɗanda ake amfani da su a bangaren ilmul kalam domin kuwa a cikin wannan littafi ya tattaɓo abubuwa daban-daban da suka shafi ra'ayoyinsa ta fuskacin irfani a mahangarsa a takaice masu wurare ko kun san cewa shekaru 400 da suka gabata a ranar irin ta yau aka tura sojin burtaniya da india zuwa kudancin kasar iran inda suka kafa 'yan sanda a kudancin kasar waɗanda suke musu aiki an tura sojin burtaniya da na india zuwa kudancin kasar iran domin su kafa wata rundunar ta tsaro wadda take karkashin ikonsu a lokacin shugabancin mustafi almamalik a lokacin gwamnatin kasar iran din tana kokarin maido da tsaro da kuma samar da wadataccen abinci ga al'ummar kasa gwamnatin birtaniya tare da haɗin gwiwar gwamnatin rasha sun aike da wani kakkausan gargaɗi ga gwamnatin iran tare da nuna damuwarsu matuƙa akan rashin tsaro da kuma mai ayari na dukiyoyin 'yan kasuwa na ingila da kuma indiyawa da wannan tsari ne gwamnatin birtaniya ta ga cewa ya zama tilas a kafa dakarun soja a kudancin kasar iran a cikin yankin tekun fasha da kewaye da kuma su yankuna waɗanda suke kudancin ƙasar ta iran irin su khuzestan da kuma wasu yankuna da suke yankin baga kuma a cikin wannan gargaɗi an bayyana cewa ya kamata gwamnatin ƙasar iran ɗin ta ɗauki nauyin kula da waɗannan dakaru da kuma samar masu dukkanin abubuwan da suke bukata na kayayyakin aiki da kuma kuɗaɗe baga kuma sun tilastawa ƙasar iran ɗin yin amfani da damar da suke da ita wajen aiwatar da manufofinsu a yankunan musamman ma abin da ya shafi hada su ta kayayyakin kasuwanci duk da sha dai majalisa ta dokokin kasar iran ta bijirewa wannan bukata ta birtaniya a lokacin amma da aka fara yakin duniya na farko tsaffin 'yan mulkin mallakan sun ɗora kansu a kan kasar iran da karfin bindiga bayan wani lokaci kuma sun kafa 'yan sanda a kudancin kasar iran ɗin tare da tafiyar da su wannan ya zama masomin karfafa ikon birtaniya a yankunan kudancin kasar iran da ta kwashe tsawon lokaci tana yin mulkin mallaka a waɗannan yankuna masu saurare ko kun san cewa shekaru 39 suka gabata rana irin ta yau 21 ga watan oktoba na shekara ta 1986 jami'an hukumar leƙen asiri ta isra'ila wato mossad suka kashe brigadier janar moza abu gazala wanda kwamanda ne na sojojin falasdinawa jami'an leƙen asirin sahuniya sun kashe shi ne ta hanyar dasa masa bam a cikin motarsa a birnin athen babban birnin ƙasar girka birkida janar abu gazala yana daga cikin wanda gwamnatin yahudawan sahuniya ta zira mai ido kuma take neman kashe shi ruwa jallo kuma ta samu sa'ar kashe shi a rana irin ta yau آموزش زبان فارسی مکویی harshen فارسنچی bismillahir rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farasanci dai da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da goma sha 118 idan dai masu saurare ba su manta ba a shirin da ya gabata an ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokin saramin dangane da wasu daga cikin sanannu na wato bangaren wasanni na motsa jiki a jamhuriyar musulunci ta iran waɗanda suka shahara kuma suka taka ga garin rawa wajen fitar da sunan kasar a fagen wasanni a yau za a ji tattaunawa akan ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane wato hussein rizazade sai a kasance tare da mu amma kafin nan ga kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin. ببین دوبه نماد علامه ورزش موزجکی، من میشناسم نی نسنی آنها میشناسند سو سنسنی وزن بردار می دوکر نوی وزن برداری دوکر نوی چندین وسو سال شکره به عنوان این قوی می قوی ترین مپی قرپی مرد متوم جهان دنیا او شناخته شد شی انسن شی المپیک wasannin motsa jiki na Olympic. Pekin. Birnin Bijan. U shirkat kard. Shi ya halarta. Pezeshkan. Likitoci. Anha gufte and. Su sun ce. Hefz. Kiyaye. سلامتی لپیا مسابقه گسه مسابقات جمع گسا سنگین مینوی او شرکت کند شی یهلرته او شرکت نکند شی کده حلرتا حیف شد چو؟ اگر ایدن ده او میرفت شی یتفی؟ حتما تبس مدال لمبر یبو طلا زیناری او می گرفت شی دایه کربه پهلوان گرزو واقعی نگسکیه واقعا حقیقه بپاسه کیهی. ویژگی سپه ویژگی ها سپوپی اخلاقی کواون او، شجاعت گرزنتکا او دریافت کرده است شی یکربا تو راست میگویی ابند کپدی گسکیانی؟ هیچ کس بابوانی قهرمان گرزو بزرگ بابا همینطور است هکنی او میگوید شی یه و قدرت بدنی کرپین منش پهلوانی زمر زما گرزو آن معنی مییابد شی ینا ده معنا من شنیده ام نی نه تبا جن کمک تیمکو مردم متانی بخشی از ونی بنگری دگا زندگی رایوا عاشق میسان خدمت هدمه فروتن mai ƙanƙan da kai. To Adalla, to jama'a masu rare banda aka saurari waɗannan kalmomi, yanzu kuma za mu je ga tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a lokacin da suke kallon talabijin suna kallon wani mai bayar da rahoto yana tattaunawa tare da Hussein Razazade. Ga tattaunawar a cikin harshen Farisanci. Bebin Muhammad این حسین رضازاده است او نماد ورزش ایران است من او را می شناسم او وزن بردار است بله همه او را می شناسند او برای چندین سال به عنوان قویترین مرد جهان شناخته شد رضازاده در المپیک پکن هم شرکت کرد؟ نه پزشکان گفتند که او برای حفظ سلامتیش در مسابقات سنگین شرکت نکند حیف شد اگر او به پکن رفت حتما مدال طلا می گرفت بله اما او یک پهلوان واقعی است به پاس ویژگی های اخلاقیش مدال شجاعت نیز دریافت کرده است واقعا راست میگویی؟ پس هیچ کس این قهرمان بزرگ را فراموش نخواهد کرد. همینطور است. رزازاده میگوید وزن برداری با قدرت بدنی و منش پهلوانی معنی مییابد. شنیده هم که کمک به مردم بخشی از زندگی اوست. بله، او عاشق مردم و خدمت به آنهاست. پس رضازاده فقط یک قهرمان نیست بله او پهلوانی فروتن است تو مدلا bayan da aka saurari wannan tattaunawa a cikin harshen Faransanci, yanzu kuma sai a gyara zama domin a sa tattaunawa ta gudana tare da fassara a cikin harshen hausa. محمد این حسین رضازاده است او نماد ورزش ایران است دوبا محمد wannan حسین رضازاده نی. شی wata alama چه تا wasannin motsa جیکی نا ایران من او را می شناسم. او وزن بردار است. نی نسن شی شی می دوکر بله همه او را می شناسند. او برای چندین سال به عنوان قوی ترین مرد جهان شناخته شد. ای دو کووا یا سن شی شی a wasu اما an san shi a matsayin رضازاده در المپیک پکن هم شرکت کرد رضازاده یا هلرچی واسن motsa جکی نا اولمپیک برنن نه پزشکان گفتند که او برای حفظ سلامتیش در مسابقات سنگین شرکت نکند آ آ سین چی؟ domin kiyaye lafiyarsa kada ya shiga cikin wasannin gasa masu wahala. حیف شد اگر او به پکن میرفت حتما مدال طلا می idan da shi ya je wasannin birnin Beijing. Tabbas zai karbi lambar yabo ta zinari. Bale, اما او یک پهلوان واقعی است به پاس ویژگی های اخلاقیش مدال شجاعت نیز دریافت کرده است ای شی ونی گرزو نه نگسکیا saboda siffofinsa او kyawawan ɗabi'u یا کربی لمبر و گرزن تکا. واقعا راست میگویی؟ پس هیچکس این قهرمان بزرگ را فراموش نخواهد کرد. حکنی ابنده abin da kake faɗi gaskiya ne kenan babu wani wanda zai wannan babban gwarzo همینطور است رضازاده میگوید وزن برداری با قدرت بدنی و منش پهلوانی معنی میابد هکنی رزازاده یه نا چی وا دوکر نوی نا دا معنانی کوی ایدن اکوی کرپین جکی دا زمار شنیده هم که کمک به مردم بخشی از زندگی اوست نا تا بجین taimako ga mutane wani bangare ne na rayuwarsa. بله او عاشق مردم و خدمت به آنهاست ای شی یه سن متانی دو kuma یه مسیح پس رضازاده فقط یک قهرمان نیست. کنن رضازاده باوی کوی ونی گرزو بنی. بله او پهلوانی فروتن است ای شی گرزن گرزنی می متکر کنکندکه madalla to ji yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokin saramin dangane da hussein razazade wanda ɗaya ne daga cikin mutanen da suka yi suna a duniya wajen ɗaukar karafa na nauyi wanda kuma ya samu lambobi na yabo na zinari a wasanni daban-daban da ya halarta a duniya da wannan ne ya kawo ƙarshen shirin namu na yau idan allah ya kai mu a mako na gaba a cikin wani darasin za a ji mu dauke da cigaban shirin amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka je muryansu waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama julai ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. tarbiyyar iyali masu raro barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radio boh ƙarƙashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri har zuwa ƙarshensa ah, ah, ah, a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan saƙon haƙoƙi daga littafin rasaratul hukuk na imam zindul abidin na imam hussein salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau madan zai ci gaba ne kan haƙƙin ayyuka da zai fara da haƙƙin dabbar hadaya akan ɗan adam muna sauraron malam auzu billahi sami al'ali min shaitanin la'inin rashim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin kuma za mu tashi a haƙƙi na goma sha uku daga cikin hukukul af'al wanda shine haƙƙul hadai maulana ali zain al-abidin alaihi salam ya dora mana akan abin da ya gabata da bayani akan haƙƙin dabbar hadaya ko hadayar da kanta sanin mu ne duk abun da muka aikata za mu samu shi a wurin Allah abin da muka gabatar saboda Allah za mu same shi a wurin Allah dabbar da muke yankawa ta hadaya a wurin aikin hajji ko dabbar da muke yankawa ta layya a lokacin layya ko dabbar da muke yankawa ta suna a lokacin da muke suna aƙiƙa ko dabbar da muke yankawa don neman kusanci ga Allah ta'ala to ita ma wannan ibadar tana da haƙƙi a kanmu wanda ya zama wajibi mu kiyaye in mun yi yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu yi yanda manzo ya karantar mu ci riba ta wannan hadayar da muka yi kuma dabbar ta zame mana abin hawa gobe tashin ƙiyama abun ƙetare siradi. ya zama muna da abin hawa a wajen tsallaka siradi manzo yana cewa ku kyautata dabbar hadayanku ko layyarku fa ha matiyatukum yawm alqiyama da ita ce a bar hawan kurar tashin kiyama don ka kyautata menene kyautatawa ba wai ana nufin ka zaɓi dabbar da tafi kowa a garinku ba ba laifi ba ne ka nemi kyakkyawan dabba mafi koshi mafi girma ba laifi ba ne amma abin da aka nufi ka yi ta da dukiyarka ta halas kuma ka yi ta don Allah kina haƙƙin dabbar ka ta hadaya haƙƙin hadayarka an bi bihal iradati ila rabbik ka yi ta don Allah ta'ala ka yi ta don Allah ta'ala babu ruwan Allah da naman dabban da ka yanka babu ruwan Allah da jinin dabbarka ba ruwan Allah da naman ta bale ƙashinta abin da yake zuwa wurin Allah kayi don Allah shi kenan. lan yanallahu luhumaha wala dima'aha walakin yanaluhu taqwa minkum don haka haƙƙin hadayarka ne ka yi ta don Allah ba ka yi ta don mutane su gani ba ba ka yi ta don a faɗi a ce ragonka ya fi ragon kowa ba ba ka yi ta don a faɗi a ce bijimin san ka fi na kowa ba ba ka yi ta don a faɗi a ce raƙumin ka fi raƙumin kowa ba a ka yi ta don Allah ta'ala wata ta'arrudu li rahmatihi wa qabule ka yi hadayar don Allah ka yi hadayar don neman rahamar Allah ka yi hadayar don neman yardar Allah ka yi hadayar da fatan Allah ya karɓan maka wala turidu biha uyunun nazirina a kada ka yi hadaya don idon masu gani su gani a ga ragonka ya fi ragon kowa a ga sanka ka bishimin sanka ya fi na kowa ko a ga raƙuminka ya fi raƙumin kowa a kai dai kayi don Allah fa'iza Lantakun kadhalik lam takun mutakallifan wala mutasanniya idan har ya zama za ka yi hadayen nan don Allah ko za ka yi layyan nan don Allah ko za ka yanka ragon nan na suna don Allah. To babu maganar cewa sai ka kallafa ma kanka abin da ya fi ƙarfinka. Babu maganar cewa sai ka aikata abin da ba shi kenan ba. Yara manyan gobe, yara in mu ne yau, ku ku ne gobe, yara Allah na nan. Masu raro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan na h. da ke ƙarƙashin hausa tv a birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan muhimmancin hadaya da fatan iyalai da su amfana wa kunta inna ma taqsidu da ilallah kai a lokacin da kake gabatar da dabbar ta hadaya kai a lokacin da kake gabatar da dabbar ka ta layya kai a lokacin da kake gabatar da dabban ka ta suna Allah kake nufi ba kana nufin masu gani su yaba ba ba kuma kana nufin iyalinka su ji daɗi su yaba ba a'a ba kana nufin a ce ka wuce makwabta ba a kana nufin neman yardar Allah ta'ala da dukiyarka ta halaliyarka ka sayi wannan dabba da dukiyarka ta halaliyarka ka ciyar da ita ka shayar da ita kuma yau ga ta ka yanka ta saboda Allah ta'ala don neman yardar Allah ta'ala don bin umarnin Allah a abadan wasu su faɗi ba ko su gani wa'alam anna Allah yuradu bil yusr wala yuradu bil usr kama arada bi khalqihi taysir sannan kuma kai mai yin hadaya a maka a wajen aikin hajji ko kuma kai mai yin layya a gida a wajen yanka dabba ka ta layya ko kai mai yanka dabbar ɗanka ta suna da za ka yanka masa ko dabbobin ka cewa Allah abu mai sauƙi yake so gare ka na halal Allah baya so ka takura kanka ka kallafa ma kanka abin da baka da shi Allah bai son haka ana ibada ana neman kusanci ga Allah ne ta'ala da sassauƙan abu ba a neman kusanci ga Allah da takura ma kai don Allah yana nufin sauƙi ga halittarsa walam yurid bihi ta'asir Allah bai nufin takura ma bayinsa wa kadhalika tadhillul aula bika min at haka kuma a wajen hadayarka ko a wajen layyarka ko a wajen su ka ta suna da za ka yanka ka zama mai ƙanƙantar da kai ga Allah ta'ala Abin da Allah ya fore maka shi ka yi da shi ba ka takura kanka ba ba ka kai kanka inda Allah bai kai ka ba ka tsaya daidai ƙarfinka saboda kallafa marai ko kallafa ma kai abinda baka isa ka yi shi ba abin da ya fi ƙarfinka to wannan ba shi ne addini ba Allah subhanahu wa ta'ala yana son duk abun da za ka yi ka yi shi a cikin ƙanƙantar da kai ga Allah da kuma neman yardar Allah ta'ala a ibada babu wani taklif kai ko ibada kake da wannan hadaya da kake yi ibada kake da layyar da kake yi ibada kake da dabbar da ka yanka ta suna waɗanka ka yi don Allah ka nemi yardar Allah kada ka haɗa Allah da wani abu a cikin duk abin da za ka aikata idan kuma har ya zama kayi ba don Allah ba to shi kenan kuma yi asara iyaka nama da aka samu gahinan. shi kenan amma ba ka da rabo da komai a wurin Allah kaga ko anan wala haula wala quwwata illa billah yan uwa masu girma yan uwar imani anan ma dai ina ganin lokacin da aka ɗiba filin ya riga ya cika dole mu takaita a nan sai mu ce wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi muhammad wa ahli baitihi at tayyibina at-tafirin اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعتهم وارفع درجتهم ولا ناداءهم من na والآخرين to gashi malam ya saki jiki da bayani dai lokacin ba zai bari ba a maimakon sashin hausa na boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran muna yin godiya ta musamman ga shehun mallami muhammad salih zare da ke birnin yaman ƙasar Nijar. da wannan ɗimbin lokaci nashi da ya bayar allah ya saka ya kara wa malam karfin jiki ni kuma awal kunja na shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malaman makaranta kun ga irin haka shi don matasa. Bismillah Rahman Rahim masu saurare Assalamu alaikum mu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo shi a fagen rayuwa. Shirin a yau zai kai mu a jamhuriyar Nijar inda game kan kungiyoyin matasan kasar suka gudanar da wani babban taro da aka yi ma lakanin matasa a fagen ci gaban kasa. Sai a biyo mu domin jin cikakken shirin wanda ni Hassan Barka zan gabatar. اللهم ادعوني اسمي اللهم ادعوني اقسي اللهم ادعوني أتكو اللهم ادعوني أدتو اللهم ادعوني أيزو اللهم ادعوني أقولي To madalla da fatan an kimsa kuma an daidaita a cikin shirin. a ranakun ɗaya zuwa sha hudu ga watan maris wannan wanda muke ciki aka bude wani babban taron matasa na ƙasa a jamhuriyar niger taron da aka yi wa lakanin matasa a fagen ci gaban ƙasa ya samu gayyatar matasa maza da mata ɗari biyu masu faɗa a ji da suka fito daga ƙungiyoyin matasan sassan ƙasar baki ɗaya a yayin shi kuma matasan sun fido da wani littafi da suka yi ma sunan liver blanc wato farin littafi wanda a cikinsa suka zayyana irin matsalolin da suke cin karo da su a rayuwa da kuma hanyoyin biya domin ciwo kan matsalolin Adama Isufu na ɗaya daga cikin tawagar ƙungiyar matasan jihar Doso da suka halarci taron kuma ta bayyana min wasu daga cikin matsalolin da littafin ya ƙunsa. Dukkan zankin matashi dai ne muka. Yanzu muka ɗauka matashin da za a yi musu aure tun ba su kai armi ba. in yaran bai kai arme ba kai aure shi don yana kawo musu wani abubuwa da yawa da bai amfani shi wato iyayen su eh iyayen su wanda suke ma yaran su arme sun ba su kai arme ba kamar wanda suna da 14 a kenzan su arme shekara goma sha hudu ko shekara goma sha biyar wanda za a yi musu armin nan sai muka ce a bar wannan dan in aka yi mishi aka yi mata armin kana iya kawo mata matsaloli da yawa matsaloli kamar wurin aihuwa ma tana iya kawo mata matsala da kuma in yaro yarinyar tana da kwallo a ce a hidda ta yi mata aure a bar ta ida karatunka eh, karatunta da bar sannan ta samu ta san ko ina ne take ko ta yi arme ma dan ko saban gobe tana yi aiki tana yi ta san ko mene ne arman din tana jere da mijinta ko mene ne tana zamna da yaran shi ya ba da ibon education a gida mu duk abun da muke fata dai duk duk abun da muka yi magana dan mutane su ji su yarda da shi yana kai gaba yi aiki da yawa wanda aka tambaye su abubuwan da aka tambaye su yi yarda da shi su yi wannan dai da ni muke fata kamar za a rage matsalolin da matasa suke fuskanta eh idan a rage matsalolin nan duka su wata da mu in muna son ma duka matsalolin nan ya ida ma kwata-kwata ko bai ida kuma ya rage da cikin matsalolin da akwai matasa akwai rashin aiki kamar a wajen ku a jihar da kuke a nan wajen kamar akwai matsala ta rashin aiki ga matasa haka eh akwai rashin aiki da akwai wasu ba suna da biton gida ba su da aiki ke kawo wannan kuma wasu corruption ne ta zai kai kayi aikin ba a dauke ta me da ta su suna gani wasu ya kai ya gansu da kudi a yi koron su ko a ba su kudi a ce bai ci yara na haka duka wannan muna so ya ida wannan da suna da jikin a ba su aiki wanda ba su zuwa na kuma a samo musu aiki da za da sai aiki da yawa da ana yin kamar a yi musu kwaye ko ko bisa alfabetization ana koya musu wannan karatu na hausa ko na gabarmanci. Na yaƙi da jahilci ko? Eh bala eh haka ne. Da kuma a yi musu a ba su lokaci su yi doke a ba su formation bisa doke wannan su yi da kai jardinai da kai kuma santar da abun nan inda ake kai a aiki na. Aikin hannu ko? eh aikin hannu a koya musu su ma don su iya su yi amfani wannan yayi suna gina zanne za su nan koyi. mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Dukkanin dai matsalolin da kuma shawarwarin da littafin ya kumsa a ƙarshen taron za a miƙa su ne ga hukumomin ƙasar kuma ana sa ran hukumomin ƙasar za su ɓullo da wasu hanyoyi magance matsalolin da ke cikin alkawullan gwamnatin ƙasar na taimakawa matasa kafin shekarar 2015. Musa Ibrahim mataimakin shugaban kungiyar matasan jihar agadas na ɗauke da ci gaban bayani kamar haka. Taron da muka tsayi da matasa su bisa su zuwa shekara biyu ne kamata a ama matasa na Niger. Yana akwai wani misali da za a fi da wanda ake da harin misali Libri Blanc wanda za mu kawo kukanmu suka kan wasu abubuwan da ya kamata gwamnati Nijar kan matasa nan zuwa shekara biyu kenan biki domin kai. To madalla kamar cikin irin abubuwan da kuke so kamar a yi ma matasa mai samun misali hakan gana abubuwa wanda kuka ganin su ne kalubale wanda matasa suke kokawa da shi a halin yanzu. To an yi zance duka kan eh, in ce tarbiyya kenan education an yi zance duka kan tarbiyya an ka gani ce tarbiyyar Nijar tana an tana gurgurcewa kaɗan kaɗan ana gani kamar abu ne wanda kullum ana sa hankali bisa kanta amma kullum baya ake komawa. yanan jiya mun yi zance bisa kan tarbiyya kuma mun kawo kan mu bisa kan ya kamata gwamnati sama ma musulmin da kwal dan wala dan karatu na da ya kasa a fi a yi in an san su nan da shekara biyu kuma mun zance bisa kan matasa wanda suke da ilimi na kasuwa kenan entrepreneurism akwai matasa wanda suke da gudarori bisa kan kasuwanci amma kullum ana jibin su sun zama kamar moroka kenan mun yi recommendation mun kawo kan mu wanda za a sa cikin wani libir kuma na jihar da sauran wani littafin nan duka kan a taimaka mu wa'annan matasa masu zufa'a masu ilimi wanda da za su rubuta ilimin su duka kasar ba na har yanzu ana kallon su kamar moroka wannan shi ne yau mun kai zance duka kai insha Allah kuma ana nan inda za a gaba an tafi za mu zance duka kan wani irin taimako ne gwamnati ya kamata ya kama matasa duka kan bunƙasa eh, kasuwanci na matasa insha Allah an shi ne a muhimmancin taron wannan horon libin cin ne wanda matasa na nijar da ba sai za su ba wannan shi duka kuka ne duka kan eh, kasuwanci na matasa duka kan eh, kwanciyar hankali duka kan eh, abubuwa jiya da wanda mu muka ya kamata a matasa domin cikin shi za mu kawo kuka mu cikin wannan farin libir ni kenan aikin ya kare za mu ba gwamnati wannan farin libir shi kuma za su baki ta gani su nemi masu hannu da su masu kama da nijar inda za su kai kukan mu sannan da zuwa shekara biyu kenan domin kai a samu kukan na matasa a shahe mana. To kamar da zarin kun maika musu da wannan littafi fari wanda kuka ambata kamar wani fata ne a gare ku. To ni kafin ainihin Nijar kullum irin wannan abu muna yin shi ana kiran mu mu zo mu taru mu hujjo mu an su kukan mu ne wata rana in mun bada kuma kamar ba a yi ne ba. To wanda kai zai inda dai in ka kwatanta tunda muna tare ma da zuwa ta hannu da shi muna tare da bin nan mai halki mai kula da haƙƙin mata da yara da ake ce da UNICEF muna tare da Kenya muna tare da babban minister mai kula da al'adu na gargajiya da wasanni na mutunci da matasa kenan minister da lafiya suna tare da su tare da su muke aiki sun kwatanta mana insha Allah yanda sai dai insha Allah duka cikin ne da asara mu ƙara da himma mu ilimi kar mu sa kasala yara. Babban taron ko kuma haɗuwar matasan jamhuriyar ta Nijar gwamnatin ƙasar ce ta shirya shi tare da tallafin asusun majalisar ɗinkin duniya mai kula da yawan al'umma UNFPA da ma tallafin hukumar PNUD mai tallafawa ga ci gaban ƙasashen ta majalisar ɗinkin duniya. a gidan kashe abu kowa ya kashe ita, ya barna To masu saurare duka-duka a nan ya kamata mu yi sallama da ku a cikin wannan shiri. Don haka godiya ta musamman ga dukkanin wanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Sai kuma wanda ya haɗa shirin Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa. Daga nan ni Hassan Barka ke cewa da ku wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. da mai wuya na hani in an yi rana ita an yi rana in an yi sanyi ita an yi sanyi in an yi ruwa ita an yi ruwa Allah da ai dan adam da ka gane shi ne kawai janna dai ke iya mai haba adam mai wuyan gane hani muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ku. kan batutuwa daban-daban malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu mure jamhuriyar musulunci barkan ku da aiki da fatan ma'aikatan ku kowa na lafiya na cikin koshin lafiya mai magana malam bashir babban tasha layin difa da magaram ma'aji na gungiyar masu kira da sauran radio ta afirka reshen jihar da magaram hakika kamar yadda sojoji suka amshi mulki a madagascar muna yi musu fatan alkhairi kuma da fatan za su gyara matsalolin da yasa suka amshi mulki a kasar duba da yadda yanayi yake a cikin kasar na taɓarɓarewar rayuwa ko kuma irin ƙudurin da ya sa suka amshi mulki da fatan za su mai da hankali don kawo gyara a ƙasar saboda ta ci gaba ta kai wani matsayi a ƙasar mune muku fatan alkhairi da fatan allah tabbatar mana da zaman lafiya a duniya gaba ɗaya mai magana malam bashir babban tashar layin difa da magaram assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu assalamu alaikum radio ta haram musulunci suna na shugaba iliyami karfi da shayi garkin daura tare Najeriya kama ga karɓar mulki da sojojin Madagascar suka yi to muna kira dai ga yi mulki suka yi sai su zo su gyara abin da ya taɓarɓare a cikin ƙasarsu kuma ƙasa ta su ce ba ta wasu ba ce su tsaya su gyara ƙasa su dalilin da ya sa suka karɓa wannan mulki to su dage su kawo gyara cikin su kuma Allah wani ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci. Mugun ji mugun gani Allah kare mu. abin da yake damun mu sama da ƙasa gaba da muku da arewa Allah kai mana maganin su na gode radio ta harin ne musulunci suna na shugaba Iliya kan TV shaye garkin daura. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassan Umar daga anguwar Sabon Gari da makamin Jamhuriyar Nijar. Na so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na wakarana domin ji yadda sojojin Madagaskar suka kwaci mulki a hannun shugaban ƙasa. To muna musu fatan alheri kuma muna musu fatan nasara kuma wannan sojoji da suka amshi mulki muna musu fatan ubangiji allah sa su yi lafiya kuma su kammala lafiya na gode ku su lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyo mai albarka na Iran jamhuriyar musulunci kuna magana da malam Abdulkarim dan katsarin Maraɗi? ina so ku bani dama in dan yi tsokaci akan sha'anan malam Abduljabaru muna jin wata jita-jitan cewa an dauke shi daga Kano an maida ya Abuja to abin da muke kira ga yan ɗarika wayanda suka yi maja to ku saurari abin da kuma zai zo a kanku? ku jira abin da za ku gani a kawunan ku saboda yakin da ya ci dan uwanka ba zai barka ba kun bari wahabiyanci ya riga ya yi tsauri ya yi girma ya yi sayu a najeriya ko to wallahi malam duk wani wanda ba kan wannan aƙida ba yake ya kwana a kan shi ya kwana da kari ya kwana da kari wayannan mutanen malam ba kankan wa fitina ba ce a duniya Allah mana tsari da sharrin su Allah mana tsari da sharrin su daman Isra'ila ce da Amerika da Ingila suka kawo da Saudiya kuma suka watsa su akan maradan su a cikin duniya duk ƙasar da kaga an kai su to wannan ƙasa zaman lafiya ya kare mata kuma babu yanda za a yi musulmi ya fafaka a cikin ƙasar eh su sun sa riga musulunci ne je suna yakar musulmi kar ka yi tsammanin sanin hadisinsu da alkur'aninsu ba abin da annabi bai bayyana ba dama annabi ya ce za ka rena karatun ka yan kaji nasu za ka rena sallar ka yan kaga tasu amma imanin su bai wuce makoshi ba to kaji wa'annan mutane da kuka ba kankanuwa fitina ba ce Allah tsare mu da sharru assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muryar Radio muna muku barka da dawowa masha Allah masha Allah mun matakar farin ciki da dawowar wannan sashen da muke aika ra'ayoyinmu kan abubuwan da suke wakana a kasashen duniya da dama masha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu BOH Hausa barkan ku da safiya Hassan barka ina ku fatan alkhairi da fatan jama'a wannan gaba sun koshin lafiya Allah ƙara ɗaukaka wannan gida wannan kafa a gaskiya kamar yadda aka buƙaci ra'ayoyi ra'ayi mu game da juyin mulkin soji suka yi ƙasar madagascar wannan ya isa ya zama izina ga shugabanni masu kama kariya musamman mu na afirka wanda in su kama mulki ba sa so su sakon su su ga sun dawo akan mulki da su da yaran gidansu ta wannan ya zama izina gare su ya kamata duk wanda ya ya gama tenuwan shi to ya sauka ya ba wani shi ma aka kama luddayin shi don haka Allah ya mana muwafaka magana Alhaji Usman memba a kungiyar masu kirar sauraro Radio rashin Afirka daga garin Huda da Sokola Kurgan Kaduna Najeriya na alheri jama'a wannan kafa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatan alheri zuwa gare ku barkan ku dan nan lokaci. Hassan barka ina maka fata alheri barkan ku da dawowa. Wannan kungiya ta Iran Allah kara ɗaukaka shi. Allah kuma ya bamu ikon amsa ra'ayin mu da za a dinga turawa a cikin wannan gida. Mai magana mai gaishe Fatima Sani memba ce daga cikin muryar matasa na Afirka. to ina ma kowa fatan alkhairi barkanku da dawowa ina gaida kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa tarayyar munin musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan bayan wani lokaci da aka shafe ba mu jin ku to da fatan dai ana cikin koshin lafiya yaya aka bullo ya al'amura hassan barka muna muku barka da daukacin duka ga rediyo na shashin ku gabaki ɗaya. al'umma na cikin gidan nan kuma muna murna ga baki ɗaya da dawar ku kan aiki Allah wani zai bar mu tare ba mu lafiya da zaman lafiya abin da yake damu mu Allah ka mana maganin sa kuma Allah ubangiji ina roƙonka Allah ka ƙara annabi daraja da wasila Allah ka ɗora musulunci kan kafirci to muna muku fatan alkhairi na shugaba Iliya Kanti da shayi garkin daura muna tare da ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu Dan Bari na fada mazajen daga Niamey, Nijar. To, Madagaskar dai an yi wani abu eh, duk ƙasa duk ƙasa an an yi kudeta ƙasa ta koma baya kenan an alheri ne allah ya tabbatar mana shi an ba alheri ba ne kuma allah sa ya koma ya zama alheri eh, allah kuma ya kawo kwanciyar hankali cikin ƙasa ta madagascar sunana muhammadu dan bari shugaban na fada mazajen na ga nyamai nija assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gurubu radio jamhuriyar musulunci ta iran ina muku fatan alkhairi da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya lafiya da fatan dai ana nan cikin ƙoshin lafiya lokacin ma'aikatan eh, wannan shashi na muryar jamhuriyar musulunci ta iran maza da matan su daga dan uwan kusuwa mai dala ga gabasawa jamhuriyar nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta iran hassan barka ina muku fata alkhairi da fatan ana cikin ƙoshin lafiya to muna godiya sosai muna godiya muna godiya sosai insha Allah muna tare da ku a kowane lokaci Suna na sani ɗan jajan da ke ana unguwar a garin mara alkhairin Allah ya kai ma dukkan al'umman da suke cikin wannan gida mai tarin albarka kuma insha Allah za a ci gaba da ba da kamar yadda aka saba in Allah ya so ya da Allah ya kara mu lafiya Allah ya kara hada hankulan mu Allah ya kara ciyar da wannan tafiya ta mu gaba ki ta gaba Assalamu alaikum rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran. Malam Hassan Barka muna jinjina muku kuma muna yi ma dukkan ma'aikatan ku barka da wannan lokaci kuma muna yi musu fata na alkhairi kuma muna maraba da wannan bude muna wannan dama da kai yi saboda mu zan aika ra'ayoyin mu ga dukkan wasu abubuwa da suke damun mu. Mu magana Salisu Yahaya da Nijar daga Agunje Kwara ta tare Nijeriya mun ba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta Afirka Lishin Nijeriya. Hassan Barka a tashi lafiya jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina yi muku fatan alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa Radio BOH da ke birnin Tehran, Iran. farko sunana Malam Kabir da ke mara dan kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. Mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar Maradi. To alhamdulillah wannan yarjejeniya da Hamas da Isra'ila abinda za ni jawo hankalin Hamas ta yi hankali. wallahi isra'ila abin da take fata a sako mata wa'annan mutanen ne wannan yaƙi ba hwasa shi za ta yi ta riga ta yi alkawari nan dubara ce da shi da su da trump ɗin da komi dubara ce saboda shi Netanyahu kenan 'yan kasar sun tada mai hankali a sako masa sauran mutane so shi ba Yahudi yana da wata aƙida da kashe mutum guda ba Yahudi ƙara kashe musulmi dubu shi wannan ba Yahudi ba matsalar shi bane ba ta yi hankali ta yi taka tsantsa ita Hamas na gode magana Malam Kabiru daga nan Maradi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Murya jamhuriyar musulunci barkan ku da ake da fatan ma'aikatan ku kowa na lafiya na cin koshin lafiya. Mai magana Malam Bashir babban tasha layin difa da magaram. Ma'aji kuma mai bada shawara na kungiyar masu kira da sauran radio ta Afirka da shan da magaram. Eh hakika mun ji daɗi kuma mun nuna farin cikin mu tsakanin Isra'ila da Hamas muna fata Allah tabbatar da alheri Allah sa kuma hakan din ta dore. Duba da irin abubuwan da ke wakana na zubar da jini da kisan gilla da isra'ila take ma hamas a yankin gaza wannan abu ne mai ɓaci rai ko mai taɓa zuciya sosai allah sa mu dace allah rufe asiri allah sa kuma duniya ta zamana lahiya saboda babban abun damuwa ne irin eh, yaƙe-yaƙe da faɗace-faɗace da ake na a duniya yana ci mana rai kwarai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mai magana malam bashir babban tasha layin difa da magarab assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu biyo ya ta hausa jamhuriyar musulunci ta iran muna godiya da kuke ba mu dama da tofa albarkacin baki mu musamman ma bangaren isra'ila da hamas to babu abin da zamu ce sai dai mu fata allah kasashen nan guda biyu isra'il da ita hamas allah sa zaman lahiya da kwanciyar hankali hankali a kasashen mu muna ma kowa fata alheri kuma muna fatan da gane ma juna a kawo karshen wannan rikice-rikice da ake muna godiya kuma mai magana mamman salisu wanda ake kiran shi don zaman shugaban na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar da magaram assalam Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran barka ku da wani barka ku da wannan lokaci yau taron albarka Hassan barka barka da yau barka da wannan lokaci yana maka fatan alkhairi farko dai suna na Ibrahim Shushana wanda ke garin Kasige jamhuriyar Nijar jihar Maradi mamba na masu kira da saurare dan gwagwarmaya a cikin wannan kafa ta wannan rado mai tarin albarka. To na ji yarjejeniya da Hamas da Isra'ila to wallahi ni dai a nau ra'ayi a nau abin da na hanga dangance da wannan lamarin na Hamas da Isra'ila wallahi eh, musulmi sai hattara. ba Yahudi ba dan goyon baya bane don duk abin da za ka yi shi wallahi da a ce a rasa ba Yahudi guda wallahi ƙara musulmi dubu su a ce sun kashe musulmi dubu don wannan abun dubara ce wallahi dubara ce ai su musulunci ne kawai suke mazagon kasa, ba wani abu ne ba kenan idan kuka auna kuka gani kasa ko wannan mutanen nasu to sun samu kawa yaƙi ba tsaye da haifa za su su da ma gurin su dai a dai sako musu mutanen su to wallahi mu a kiran da muke musulmi mu ci gaba da addu'a Allah ya ɗaukaka wannan kasa. Allah ya karya Isra'ila da Donald Trump da duka waɗanda magoya bayan su insha Allah kuna tare da Ibrahim Shushana da ke garin Kasige jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka ina maka fatan alkhairi sai an jima a huta lafiya haza gazawa salam assalamu alaikum shafin hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai suna na usman maidala nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar diga na gaskiya ta hoto huska muna maraba da wanga eh, sasanci tsakanin kungiyar hamas da wato kasar isra'ila sai dai kiran da muke yi ka aje a yi kitso da kwakwata ne duba da eh, kasar amerika da kasar isra'ila an samu naucin da suke kulla a wannan yaki da ake yi tsakanin su da eh, kasar falastin sai dai ana kuma jan hankali da yi ga su kasashen larabawa ya kamata a duk wani goyon baya da ya kamata a ce sun ba domin kafuwar kasar isra'ila ko kuma domin kawo zaman lafiya ga wannan yanki na gaza ya kamata a ce sun yi shi duba da eh, al'umma da dama wanda suke yanayin yanki na falastin sun tafi gudun hijira wa'ansu eh, su rasa rayukansu abin tausayi hakan ya kamata a ce wa'ansu kasashe kuma sun zaba ido sun gani duka kashen da ake wa wa'annan kasashe wanda hakan ba jin daɗin shi muke ba da ƙarshe nake cewa suna na usman mai dala goshari nan gabasawa jihar da magaram cikin gaba da wata nijar. to masu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan doga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka agar da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.